Wahyu. Hmm. Ketika dia jaga cikin eh, wannan masla hakul murkala. Allah Ta'ala li kalimi Musa wa akhi Haruna. Inda ayane ke cewa idza ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ذهب النبوة ولا جيك في إلى فرعون إنه طغى kaga san ai da menene dai ai ya da ta kashe shi kai ma ya a kan yake su kuma ba su dauka sun je kawai abu almuhimmu su ike kira faƙula lahu ƙaunar layyina da masa magana mai daɗi ba za a je a yi masa gautsi ba mun aikata abubuwa da yawa saboda dalilin mu a menene muna nuna wa mutane gautsi wai ba za ka da magana ba sai ga wanda kake so sai ya dace da wanda kake so da wanda ba ka so kuma wannan musulmi mana har ba so da dama ya za su tsohu barin su zaune mutane ina ta to wannan ma babanka ne ku gaishe shi wannan ma babanka ka gaishe shi wannan zai koma gaishe su kuma gaske ne baban nasu abokinsu ne da menene matasan da suka taso ne sun da shekaru aka yi ka ba amma yaran su an suka zo daga wani wai ba su san kowa ba sai ni da baka san waɗanda suke abokan babanka ba ga su nan a zuwa ko ba na nan ina abokan babanka ainihin su ma iyayenka kan ka ɗauka da ni kawai za ka yi alaƙa ai ya kamata ka faɗa da alaƙa akwai ran da zan zan fuka kashi kan fure ka fice a'a su za su dawo da kai ce a'a ɗanmu ne a yi haƙuri a yi masa a yi haƙuri a yi masa kaza kuna rasa shin wai kuwa an yi babu lahiyorin iyaye iyaye na nuna wa ƴaƴa wannan abokin na ne wannan ɗan'uwana ne wannan ga yadda muke da shi wannan ga yadda muke da shi ka zama da zafi ana koyin haka halari a cikin hmm? ba yi abin za ka iske ba za a ce wasu wannan ba yaya na ne hmm? wai eh, shi ne wani yaro yake kan wallahi wata rana da naga babban wan babanmu ya wanke babanmu da mari ya haushi duka zo muna masa magana ce kai da ya ne fa har sai an je an kai shi gida sun yi abun nan tunda sun sami yar sarauta sarauta daga a wuce wancan na a kai shi gida babansu shi ne karami sannan ya wuce gida shi ke yayin shi wannan baban na yi wata jirgi wannan ta ce tamba masa da faɗa shi wanke shi da bari ta ta kushe maka da gari. yanzu yayin yaushe za a yi wannan an yanzu na ga taso musu ma za su yi ƙarshen ta wani rufe ido kawai za a zai samun wancan tsohon kawai kire shi to yanzu to an kima zama wurin abin nan cikin eh, ballantana a ce to ko za mu tare ko za mu dawo da wannan mutum ƴaƴan shi kawai amma fa ina son ka yarda da ƴaƴan shi mun ka karbi ƴaƴan shi zaka ji muna ina ƙara baka labarin gwanin zanzu. ina ƙara baka labarin kinke su ina ƙara baka labarin kazajen su ya ina ka ba asali to yanzu ko da irin da ne a cikin waka cikin ga duniya ta sosai yanzu ko ka kishi gaba ta sai ta ka roƙi ko ka kishi ko makin shi ke amma dai in ka bar shi in aka ta shiga Allah ya ɗaukaka shi aikin sa a gaba ka shiga ga ka ya zama mutum wani haka yake abu da shi ma muna hulɗa da wani saboda rana muna hulɗa da wani saboda ɗana shi ya haɗa mu لعله يتذكر أو يخشى فأمر تعالى أن يلين القول الله يا أمني أتوسط مكانه بأعظم أعدائه da wannan wanda ya fi girman tawa da shi a shantiyan kufuran wa atamu alaihi Allah ya kuna jalabul qawli lahu don kuma kausa magana ta zama ma annahu haqiqun bihi hanya ya ake aka wasu sa masa magana wanda ya tsokani Allah yake cewa Allah shine Allah ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai kaga ya a kawo sa masa Allah ce a abi shi a hankali kada ku dalilin kafir a yanzu na san shi Dari dari'atan kila ila tanfihi kaga mu ko mutane nawa muka kora amma wani lokacin mutum zai kwaran nashi zai zai kori na wani zai zai kori na wani wa adami sabarihi ya mai hujjati an a anil da'izi ya hana musu abin da ya halatta gare su li Allah ya tarattabu alaihi ma huwa akrahu ilayhi ta'ala الوجه السادس أنه تعالى نهى المؤمنين يا هنا مؤمنين في مكة عن الانتصار باليد معنى أرام ودهنوا وأمرهم بالعفو إن هذا الزاجي كذلك جالي إن أخذوا أكا ما أكا بجي كذلك جالي تسلمكم والصفه لألا يكون انتصارهم قدر أمو سلموا ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإجباء والاحتمال البيني سوري A yanzu misalin wasu kafa ya wuce Ana maka aka yaka yanzu babu wallahi yanzu ne ake da shi a yanzu idan ka fara da'awa aka ka fara karbuwa idan ka ɗan karamin abu za ka ɗauki mataki to wannan na tabbatar maka kafar da masakin za ta yi duk abin da ka samu wa rai wani zai zo da gayya sai an zai zo ya zubo shi sai a wani gari an yi wani abu kiriki an cuce ka an rena ka kuma wallahi za ka iya ramawa wannan abu shi zai alheri in ku ba haka ba sai ku ta fasa jama'an ku yau akwai dole wanda za a yi faɗa da shi sai an dubi shi sai an dubi tsakiyara an yi ta nan ba zai gyaru ba an yi ta nan ba zai moru ba an yi ta nan ba zai moru ba to sannan dole a duba a ciki ba yaya bai da alaƙa da wani wanda za ta shafe shi ba zai daga abin kowa ya sani kuma kowa ya sani kowa ya sani idan aka hukunta shi ko da wani ya taso ya ce kaza kaza wanda za su taso su ce ya ce kan ta yi masa kaza za su yawa Kuwa a raba koyon wannan za ku je don za a taso muku za ka duk wata hanyar da za ka ga yadda za a kifar da kumarar lokacin da muka fara karatu a na ranar mata wani sai koma bayan mata sun jinjin wata kila ya zaman shi ana karatu mata wa ranar juma'a lokacin suna ɗan wancan lungu koma ya zaman shi

ka kaje aka fito da shi aka wato sai yana kumfun kumfun barci ana da shi yana ne abdul karim suka fito da haka da ka kira wannan gida a ko baka ya kai a da ke wani mutum ne da shi ya shiga cikin baka an fara sai sai igande ya ha masha Allah eh, kalmar larabci turanci ta hausa daya menene ne ne ne ne da ne ne ne ne ne kai wuri ba an ce nan gudun sahabbai ne ba komai irin na sahabbai kan yi nau a ta kashi karshe dai sai na ke masa kai kuskure can ai wannan wanda zai ɗauko ka nan a ce ka ma aikin hausa za ku kira wani ba a fasa wani kai ba an yi zaune ke kai wannan taron hamari kenan zai yanzu aikin banza ba ba ku yi ma faɗan ba ce wallahi wannan ne ya maganin su nake a cikin banza ya za kai maganin mu na riga na yanzu ya sai ke to sai a biya da kuɗi na ya wanke mai riga na ce wani maganin banza kai dai ka ba ka kuɗi kawai ja kai na tsakko kuɗi ta bashi wasu abu sannan ya zo ya kama wanke ya ce dai na kallo na yadda ka san yara kana abin da dani ka ga wannan ba a san abin da aka shigo a ba a san wasan kwaikwayon da aka shigo wani abu aka ba a kwan wasa a ji labarin yaya ake yi haka ne don ɓalla shi za a iya shi amma bai kamata ba a san aka ɓalla irin wannan shi an ɓallo ma mato don za a sha wahala kafin ba za shi amma za a ɓalla shi mana da irin wa'ina irin wa'ina in suka zo da sauran su dole sai ku dinga hasara ku dinga hasara za ku ba su a majalisun ku kuma nan gaba in yanzu don an tare muku abun yi taso su nan gaba fa ku shirya ko za ku ci karewa dan da nan za yanzu din nan an yadda za a yi a fata kan gaba ɗaya ba yadda za a yi da majalisa ta fitar shi kan abun da suke don sun fa'ido duk wata majalisa ta addini ba ta ci nasara ba sai dai majalisar talikanci talikanci ku kamun ku amma wanda za a zama da gaske waɗannan in ba a mai da hankali ba wani abu za su zama waɗannan ƙarshen za su fiti da jama'a waɗannan ƙarshen ka ba san yanzu yanzu ma ba da zansu su ciki ko a ma'aikata za a zansu su ga yadda ake ciki ba da shi da su to ya za a yi a haƙe a take majalisar dole sai an biya hankali maganan a kowane mutum nuna masa bai isa ba sai mun gama tattalowa tukuna mun gama saniya ta tukuna da shi kenan sai a bi shi da wasu gobe ba yan masallaci ne za su yi abin wannan don ba haka nan wasu malu bai dole a haƙura a ɗauki cutarwa kuna kallon an hafkan idan za a kama bar wannan gaba gaba gaba gaba ina an yafe shi wa dinihim kaga wannan wani dan yanzu an kai masa abun nan dama iyayen ka da jirewa a zuriyan ka ake so in aka yi faɗa yanzu aka ce mana yayan da sauran sai ka ga mu aka jiwa hmm? mu aka jiwa راجعه على مصلحة الانتصار والمقابلة الوجه السابع أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة هذا لئلا يتخذ طريقة إلى التشاغل في التجارة يتخذ عند أكت الله أكبر الله أكبر كلام وانك عجل كوا جكوني شاقو دكي كيريا مخلصنا عارفو نوك لو كتنا ندرع أساسا إذا أبيا أساسا نصن لو كتنا هو أدوري farko a shi magana a dakatar da dukkan komai shi da wani bacci tunda kaga ayin an kalbari sai na biyu to a na biyu fa lokacin za a yi wanka a na biyu na lokacin da za a yi alwala mun yi cikin ɗaliban masallaci idan aka kiran sallah za a fara kudu ba lokacin da su yi alwala mata kenan lokacin za su je su ajiye za su fara cin abinci su ci abinci su gama sannan wata ta je gida kuma ta shirya a cikin zo su yi kallon ga duk abun da ake a hudu nan wahalar nan da ake ka duk samu amma da ke wasu abubuwa duk ta a banza hawa in mansura su ba su ɗauka ma wani abu ne ba